يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أهيئكم أولا بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الهميل goma sha bakwai ga watan shawwal watan karamar sallah na dai wannan shekarar mu ta hijira mai lamba 1440 daidai wadda ya kama 20 ga watan 6 miladiya 2019 idan tarihi ya tabbata kuma ranar farko da muka zo don ci gaba na nazarin littafin mu mai suna tambihul mutazali ala fara'i wahidan salam bali wanda Allah ya kaddare ni da rubutawa tun wasu shekaru masu jirgi da suka gabata wanda an riga an yi bayanin dalilai da sababban da suka asasa aka kafa ko aka rubuta wannan littafi da kuma abin da ya sa ya dauki shekaru ba a karanta shi a irin wannan yanayi ba kai a daidai wannan lokaci yau wannan zaman namu shine zama na goma sha takwas daga fara karatun wannan littafi kuma in za a iya tunawa dai mun yi bayani a farkon fara wannan karatu cewa wannan littafi ya kunshi babuka manya guda biyar wanda har yanzu muna cikin tattaunawa akan babi na ɗaya na shi wannan littafi wanda babi na ɗaya yana magana a kan bayanin aljanu da abin da ya shafe su kuma bisa haske na alkur'anin allah da sunan manzon allah sallallahu alaihi da kasawa da tsarewa a kan cewa wannan halitta ta aljanu ba a iya yin wani bayani a kanta ta hanyar hasashe ko bara da ka ko kwatanci faɗi ko kunne ya girma kaka duk abin da za a sa ta ɗayan irin wannan hanyar da makamantansu to yana babin zato ne ba yana babin yaƙini ba ba yana babin ilimi ba amma in dai abin da ya shafi ilimi ne da ya shafi magana kan aljanu to dole a bari mahalicin aljanu ya yi bayani shine allah subhanahu wa ta'ala sannan sai kuma yardajjensa na ɗaɗɗan bawansa da kamakin annaba na muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin ƙarshe su ne bayanan da suka fito daga gare suke tabbas suke dahir wannan shine wato a taƙaitan taƙaitawa manufar wannan babi na farko wanda yake magana akan aljanu da abin da ya shafe su shi sa ta farkon fara sai da muka yi ta'arifin aljanu a inda muka ji cewa aljanu wata halitta ce daga cin halittun ubangiji kuma dangin masu hankali kuma mukallafai ne doka na hawa kansu tamkar yadda mu 'yan adam muke sa'annan kuma su ɓoyayyu ne ba a ganin hanyoyin isar da sako guda biyar ji da gani da taɓawa da tsuntsuna da lafa duk ba a iya fahimtar aljanu ta ɗayan waɗannan hanyoyin kawai ana fahimtar akwai aljanu ne akwai halittar su ta hanyar bayanin da mahalicinsu ya yi ya tabbatar da ya halice su kuma mukallafai ne kuma hikimar halittar mu da su mu yan adam hikima ce guda ɗaya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين da haka babbar hikimar halittar mutum da ajin suke don su tabbatar tauhidin Allah a kafa su tabbatar da sun bautata ma ubangiji shi gare ba su hada da kowa ba wanda ya tabbata a kan haka zai zama yardaje abin so abin karewa daga ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya sannan kuma ran tashi jama zai shiga aljannar Allah kyakkyawan nagartaccen masauki Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu dai sannan bayan mun yi wannan ta'aribi na aljanu kuma an biyo da sharhi akan kowace gaba ta wannan tarihi da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah musamman kamar da dukkan wanda yake biye da mu ya ji haka sannan mun tattauna wata gaba a cikin tafiyar bayani kan aljanu cewa asalin halittar su su nau'i uku ne nau'i uku ne a ne guda uku an gane ku duk mun ji wannan bayanin sannan mun tattauna bambanci tsakanin lafuzza guda biyu aljani da shaitan duka mun tattauna wannan kabiyar kuma duka duka nazarin hasken alkur'ani da sunan manzo Allah sunan muka gane ta lokacin da aka ce aljani ana nufin wannan jinsi din wanda ake magana a kansa amma lokacin da aka ce shaitan ana nufin karkataccen aljanin ko karkataccen mutum har dabbobi ma ana kiran su shaidanu idan sun yi hali na banki da shaidanci da taurin kai da turjiya wanda duka an yi wannan bayani illa dai kawai babu na tana karatun da yau ko koma karatun ya kamata a dan waiwaye a jiwo wannan sannan ita kanta kalmar a shaidan mun ji ishtiƙaƙinta asalinta a larabce menene asalin kalmar mun ji sabanin malamai yawanci sun tafi a kan shafana daga shaɗar da shin fa nun wayansu kuma suka tafi a kan shin ya ba a inda muka rinjayar da ra'ayi da fahimtar malaman da ke ganin wannan maɓuɓɓugar ta biyu ita ce asalin ishtikakin kalmar shekan domin daga ita ne wazanin fa'alan yake tabbata a sai duka an yi wa'annan bayanan filla-filla sannan ko mun ji dukkanin malamai magabata sun haɗu sun yi ittifaki bakin su ya zo dai akan cewa wanda ake jefa malakabin shetan to shine wanda ya zama kwantararre karkatacce bijirarre wanda ya saba ma ubangijinsa ya san gaskiya kuma ya ƙi wannan gaskiyar sannan mun tattauna a kan yiwuwar rikidar aljanu kamar da zuciya ta kan kudurta kai tsaye kawai ta ɗauka ta aljani na iya rikida zuwa dukkan sufan da yake son kwanci da ita tun daga tsohon dabbobi mutane da tsuntsaye da sauransu duk yadda yake so yana da a akan ya canza halittarsa wannan maganar ma mun ji galibi ta gini ne akan kunne ya girma kasa ba a kan wata hujja daga alkur'ani ko daga hadisi manzo Allah nassan sai mahallin niza ba duk mun tattauna wannan matsalar sannan a lokacin da muke kokarin kautar da mutane akan bin ra'ayi ko bin kunne ya girma kaka a matsalar aljanu muna so ne aƙidar su ta tsaya kyam ta hanyar kauce ma azarbatsi ta hanyar wato kauce ma hasashe akan al'amari da yake na gaibu ne domin su aladun al'amura ne wato abubai ne da suka shafi gaibu sau da an saka ya su daga idanakin mu da bayani ya riga ya gabata sai ya zama sakamakon tattaunawa kan yiwuwar rikidan aljanu ba mu kore yiwuwar su rikidan ba amma mun ce rikidar ba wai daga asalin halittar da Allah halitte su ne kamar da wahayin ya ke kishan da kala su ma duk da suka su ma su canza daga halittar zuwa wata halitta daban ba sai dai ta hanyar sihiri mun kafa dalili da asarin kuma san da khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da kuma tambaya game da fatalwa amsan da ya bayar kenan ya ce ku sani cewa babu wani talikin da ke da ikon ya canza daga halittarsa ta asali zuwa wata halitta wadda ba ta shi ba amma dai ku sani cikin aljanu akwai yan sihiri kamar da koma a cikin ku akwai yan sihiri kenan idan mutum ya amfani da sihiri rufa ido bokanci da sauran hanyoyin irin waɗannan na shaidanci ta ayewa da goyon bayan shaidan ya dan ci wasu haka ya dan da kura ya dan ba da tsoro amma ba wai zai canza halittar zuwa wata halitta kuma ya tabbata akan wannan halittar ba kenan ko da ma ya yi sihirin ya rike da shi aljanin bai fi ɗan adam asali banci da kuma mutum ɗan adam ma yana iya sihiri ya rikida sannan kuma in ya sihiri ya rikiɗa bai isa ya tabbata a kan waccan sifar da ya koma a kai ba in ma har ya rikida to rayuwar ta zo ƙarshe dan ma za ta wuce kwana uku a duniya ba Allah zai gama da shi wannan kuma mun kafa dalilin da asarin bayan nazarin waɗansu ayoyin alkur'ani suka zo da kiskar masko da Allah ta'ala ya ma wasu kangararin banu isra'ila yan farautar wato rana asibiti ta kifi da Allah ta'ala ya juyar da halittar su koma alhanzirai da birai tsananin rayuwar waɗanda aka canza ma wannan sifar kwana uku daga nan Allah ta'ala ya halakar da su akan wannan mummunan sifa din ta haka in ma mutum ya yi sihiri ya rike da zuwa wata halitta na wucin gadi ne na 'yan mintuna ne ko 'yan awoyi dole ya dawo halittarsa ta kasali kuma watan halittar da ya koma ba hakika ba ne khayali tunda hanya ce ta sihiri ba wai Allah ya ba shi ikon kawai ya canza halitta da lokacin da yake so kamar yadda abin yake a wajen mala'iku ba Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu dace kisa a lokacin da muke kokarin tabbatar da irin waɗannan wato dalilai da kuma bincike na ilimi ba na zato ko kunna ya girma kaka ba mukan kaucewa maganar mai magana tare da rinsa ido da ganin girmansa ko ko shi wane ne in dai ya yi magana akan aljanu ba da goyon bayan alkur'ani ko goyon bayan hadisi ba isa wajejen ƙarshen karatun mai don za mu tuna من كاو مغنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إن مطلق إنزان شيء والجن يتصورون في صور الإنسان والبهائم فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها وهو في صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور بني آدم سوى الجنوس نائية لكذا زوى surori na mutane da surorin dabbobi za su iya rikida su zo da surar macizai da kunamu da wasunsu ko su zo da surar rakuma da shanu da awaki da tumaki da dawaki da alfadarai da jakuna su kuma zo da surar dan adam muka ce wannan maganar zai yi wa ɗauke ta a ɗilaƙinta saboda musan inda ya dogara yayi wannan maganar ba mu da yawan muga alkur'ani ya yi irin wannan zancen ba ya ba aljanu irin wannan dama ba mu ga wani hadisi da ya irin wannan zancen ba ya ba aljanu irin wannan dama ko magana aljanu ba magana ce ta ijtihadi ba ba a tattauna ta da ijtihadi ko istinbaru kawai qala Allahu qala rasul ne domin al'amura ne na gaibu saboda kuma ka ce wannan maganar ba za a ɗauke ta akan idlaƙinta ba sai dai idan an ƙayyade maganar shekul islam ta wannan dama ko sifa da ya ba su ta rikida in an kayyade ta da cewa in sun yi sihiri wannan magana kuma tana cikin majamul fatawi tana isa majamul fatawi ko majamul fatawa duk duka ta yadda da wannan juz'i na goma sha tara shafi arba'in da hudu a can shehul islam ya yi wannan maganar muka ce sai yawa a ɗauke ta a yi ta sai idan shehu yana nufin in sun yi sihiri sa iya rikida zuwa waɗannan tsohon kuma a doron bayanin da ya gabata daga cikin dalilan da muka kafa cewa ba za a ɗauki wannan magana a ɗauke ta kai tsaye a yanki da ita ba shi kan shi shi wa islam shi muka yi hujja da wata magana ta wata fatawar da ya yi a juz'i na goma sha ɗaya kafin na sha tara da muka ciro wancan magana a juki na goma sha ɗaya ga abin da shehul islam yake cewa wanda wannan maganar ita muka riƙe bari ku ji maganar ina cewa lamma kana waliyullahi juzu an yazallila lam yajib ala an-nas al-iman bi jami'i ma kulu ban huwa waliyullah li'alla na nabiyyan bal wala ya ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى في an إلا kuna يكون موافقا لشرعه وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وكذابا من الحق بل يجب عليه أن يعلم ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم موافق أم مخالف توقف فيه جزء نبوة شعباء shafi mai can da uku na majamul fatawa ko majamu'ul fatawi kuma da bayani gabata abin da shehu yake cewa nan ya yi wannan magana ne lokacin da yake sharhin hadisin nan ingantacce wanda yake cikin bukari da muslim hadisin izajtahada al-hakim fa afaba falahu adaran wa in akhata falahu ajr idan mai hukunci yayi ijtihadi yayi bakin kokarinsa kuma sai Allah ya sa ya dace akan ijtihadin ya dace da gaskiya yana da lada biyu haka annabi ya riga ya yi ta hukunci amma idan mai ijtihadi ya kuskure a ijtihadin zai yana da lada daya to da shehu islam ya zo yana sharhi akan wannan hadisi zai ke cewa yayin da waliyin Allah waliyin Allah tana iya yi waye kuskure ko ya tintibe kamar yadda hadisin ya tabbatar tun da yana ewa waliyin Allah mai ijtihadi ta ewa ya kuskure a ijtihadinsa wannan ya nuna bai zan wajibi akan mutane su imani da dukkanin abinda waliyin Allah ne yake faɗi na sakamakon ijtihadinsa ba domin kar kuma a ɗauke shi a matsayin annabi to wannan ba a ayoyin da ya halitta ijtihadi kenan wanda a matsalar aljanu na ga muku ba magana ita hadi masa'il ne ghaibiyya farahatin nafsi aw tawaqquf kawai abin da kake da shi kenan in dai matsala ce ta ga to kuma samu sarihin nafsi aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma kai tawakkufi akan abin da ilimin ka ya kasa zirkarsa kar ka ce za ka ci gaba da shari'a domin duk sharhin ka lalibai kake a kan ka yi ce kenan dan kar a ɗauki waliyi mai ijtihadi a matsayin annabi cewa duk abin da ya fitar a yadda a'a ce a'a baya halatta ga shi kanshi waliyin ma wanda ya yi ijtihadin ya dogara akan abin da ya ɗarsu a zuciyarsa na nagartar ijtihadinsa a'a sai ya auna da shari'a ya ga wannan natijar ta yi muwafaka da littafin Allah da sunar Allah sannan sai ya auna da duk abin da yake ganinsa kamar ilhama ce ko kuma zancen zuci daga Allah ya zo masa ya fahimci wannan matsayar ko zance aka yi da shi daga ubangiji ma'ana ya tarzu a ransu cewa matsayin da ya tsaya aka ita ce daidai ya ce sai ya auna da littafin Allah da sunnar manzo Allah sannan zai aiki da sakamakon in shahadar sa ce bal ina yajibu alaihi an ya'rif zalika jami'a wajibi ta ya gitta dukkan sakamakon bincikensa kafinsa sai ya auna shi da littafin Allah da abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan ya yi daidai ya yi muwafaka to ya dauka idan bai yi muwafaka ba ba zai karɓe shi ba shi kansa idan kuma ya auna wajahin rinjaye bai zo mashi ba don haka bai gane abin nan da ya fitar na natijarsa ya yi daidai da littafin Allah ko ya yi daidai da hadisi ko bai yi daidai ba ya kasa samun natsuwa ko rinjaye da matsayi to ya ce tawakafa fili sai ya tsaya nan ya ci birki a nan ba gaba ba baya ba zai aiki da sakamakon da cikin sama to tun da yake haka abin yake ya ya shehun islam zai zo ya gaya mana waccan maganar bai faɗi mana ga inda ya ciro ba bai faɗi mana ga magabacinsa da ya irin waccan maganar ba ya faɗe ta mutlakan ya shiru mu ma wajibinmu ne mu auna da littafin Allah da sunnar manzon Allah in ya yi muwafaka mu karba mu bai muwafaka ba mu barta domin a ganin mu a daidai wannan gaba wannan magana ta idalakin cewa aljanu na rikida ba ta yi muwafaka da littafin Allah ba ba ta yi muwafaka da wata suna ta manzon Allah ba kawaka muka yi hujja da magana sa wanda ya fara shimfiɗawa kafin ya kai waccan gabar muka rike sai ita muka yi hujja da ita inda za mu tashi a yanzu sauran abin da ya rage mana na bayanan da suka shafi aljanu a shafi na 35 na wani littafi. inda adireshi ko unwanin gaba da zamu tashi asarun wa aqwalu ba'd al-a'imma hawla al-jinni wa naqaduha Waɗansu maganganu wadansu asar tsawaye ko guragu ko maganganun wasu daga cikin shugabanni a musulunci da suka yi waɗannan maganganun dangane da aljanu da kuma warware waɗannan maganganun saboda maganganu ne da ba gina su akan musa ko kuma maganganu ne da isnadinsu bai inganta ba kuma aka jina mu aljanu abin da ya shafi gaisu ba za a gaggata shi ta hanyar riko da rarrauniyar hujja ba كانت كثيرا ما ينسب إلى الجن أكام وأقوال وافعال إما أخذا بروايات ضعيفة أو إسرائيلية مندسة وإما اتباع متشابهات مبهمة اتخذها الناس هجة ودليلا وغايتها الظلم والتخمين yawa ana jingina waɗansu al'amura zuwa ga aljanu da waɗansu maganganu a ce aljanu sun ce kaza da waɗansu ayyuka a ce aljanu ne suka aikata lokacin da ake jingina irin abe abebai zuwa ga aljanu ko dai mai jinginawar ya yi riko da waɗansu ruwayoyi amma masu rauni ko kuma ya yi riko da zantuttukan da muka tarar isra'ilawa suna yaɗawa wanda kowa zai san ilawa sun saki wato bakunansu cikin katsalandan akan abin da shafi wahayin allah da wasu daga cikin bayan allah da maganganun ra'ayoyi da shafi da ma karerai da ƙage-ƙage an gane ku suka zama cikin allazi ne suka guna kitaba bi aidihim sun mai guduna haza min layin. kuma haka suka zama cikin allazi na shara'u min addini ma lam ya'zam bihi Allah don an san banu isra'ila sun shahara wajen wannan to yau idan kila wani malami yana da ranar lokaci bincikensa alkur'ani da hadisi ya yi masa kaɗan sai ya faɗa cikin wayannan zantutuka da aka samu daga isra'ilawa ya rika kokarin kwakulowa yana rafo da su cikin addinin musulunci to idan ta irin wannan hanyar aka samu ganganin aka gina ma aljanun ka ba zai yi ka aiki da ita ba ko kuma ta ɗauro nasoshi masu kamanceceniya wanda ma'anar su ba ta fitowa fili su ne aka yi riko da su wanda mutane sun dauka irin wayannan bayanan shi kenan sun zama hujja a dauka a ta yadawa sun zama dalili a kaba hujja da shi wanda kololuwar duk irin wayannan maganganun sun da ba su tabbata ba kololuwar su zato ba kini ba kwatanci kuɗi ba ilimi ba bari mu buga misali da wata magana ga ganin guda ɗaya ta farko a cikin irin maganganun da muka tato muka zo da cikin wannan littafi da ya Allah ابن إسحاق رحمه الله يتي حجزت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نظر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبو بكر قلت لا أدري والله أين أبي فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خبي لطمة طرح منها قرطي ثم انصرف فمكثنا فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر جناء الأرض وإن الناس ليتبعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول أبدا ابن إسحاق يجي فلا حدثت أن أسمع حدثت أن أسمع an bani labari cewa nana a zama iyar abubakar ta ce an bani labari a na hadisi tun daga nan ma ya magana ta zan da matsala ko ba ta zama ba an ba ni labari ta a sama biyar abubakar ta ce to waye ka labarin tun ana a ƙa'ida ilimin hadisi ba za a karɓi wannan hadisin ba an gane ku za a yi raddin wannan Ta kama sau da ɗaya mu matanin hadisi din ya ce abinda a sama'u diyar abokan take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa hijira da shi da abubakar a matsayin ɗan rakiyarsa sai waɗansu mutane nafar min ƙurai waɗansu mutane daga cikin tawa sai suka zo gidanmu in an ce nafar malamai suna cewa mutane ne da adadinsu bai kasa uku ba kuma ba su wuce goma ba suna ka ta yi wa mutum uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma misali iya nan sai suka zo gidanmu cikin wayan mutanen abuja akwai abuja da shi kare ta iya ambata sunansa idan riwaya ta tabbata kace fa waqafu ala babi a bakar sai suka suka tsaya gaba ɗayan su a kofar ɗakin abubakar fa su ilaihim wannan yasa sai na fito wurin su dan in ga ko ne faƙalu ina fitowa sai suka ce aina abubakar ina abubakar ƙuntu la adari na ce ban sani ba aina na abuki afwan suka ce aina na abuki na babanki ƙuntu la adari wallahi aina na abi ta ce wallahi ban san ina babana yake ba wannan magana na faɗa ba ta yi musu daɗi ba ta haka farafa abu jahlin yadahu nan da nan abu jahal ya daga hannunsa wa kana fahishin dama lalataccen mutum ne kabisa mugun mutum falata makaddi kaddi matan tsara min na ya dube ni ya share ni da mari a kuma suna sai da ɗan kunne na ya tsinke ya faru sun man sarrafa zuwa can suka gama dai abubuwan da za su yi sannan suka juya suka koma السماء وريك فمكثنا ثلاث ليال منظر أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da muka share kwana uku ba mu san ina annabi ya sa gaba mu san ina ina ya tafi ba sha qabala rajulun min al-jinn ba san ina za ba ina aka saka ina aka saka har sai da wani mutum cikin aljanu ya taho ya tinkaro ya naho min asfali makkata ta gangana garin makka ya tazanna da abayatin ne irin gina al'abu yana rera waɗansu waƙoƙi da irin wato bahari na waƙoƙin larabawa irin wazani na waƙan larabawa wa'inan nasa da ya tabi'u na sautahu har ma mutane suka rika bin wannan murya ta ta waƙar da yake wa ma ya amma ba sa ganin sa hatta kharaja min a'la makkata har sai da ya fito ta wajen tudun garin makka wa huwa yaqulu da bai da yake cewa idan daidai nan ana so a nuna mana an samu hujjar jin maganar aljani a daidai abin da ya gabata na wannan magana amma ina hujjar take murya ake ji ba a ganin mai shi shine kawai dalilin da yasa aka ce dani ko mu gane ba hatta aqbala rajulun min al-jinn har wani mutum daga cikin aljanu ya tinkaro min asfal min asfal makkah ya tagarna bi abayat min jinal gilal wa inna nasa la yattabi'una sawta wa mutane suka rika bin Saukin nasa suna maimaita abin da yake maimaitawa wa ma ya rauna hu amma ba sa ganin sa muryar kawai suke ji hatta faraja min alamata wa huwa ku da abin da yake sama bai fitin nasa yana cewa jazallahu rabbun nasi khaira jaza'ini khaira jaza'ini wannan alif na gaban ra babu shi khaira jaza'ini رفيقين حلا خيمتي أم معبد وما نزلا بالبر ثم تروح فأبلح من أمسى رفيق محمد ليعني بني بك بني كعب مكان فتاتهم ومقالهم للمؤمنين بمرصد هنا بيت الله يكي هنا تعالى تعالى وبنجد المتاني يعيسى كيّا sakayya mafi alherin sakayya irin tasa wa zai saka mawa rafikai waɗansu abokai guda biyu halla mata ummi ma'abadin wanda suka yi masauki a rumbuna guda biyu ko shemomi guda biyu na ummi ma'abad wata dattijuwa ce wadda wata take kan hanya babbar hanya matafiya tsakanin makka da madina wanda akan yada zango a wannan wato ainihin ruga tata a dan samu abin tabawan lokaci mata ce kamar tarihi ya nuna mai alkhairi mai san baki wanda ke take ciyar da wanda ya sauka wajenta da alkhairi da nono na dabbobi da allah ta'ala ya bata to shi ne sai shi wannan mai rera waka mai wannan aljani da aka ce sai ke yin roƙo ga Allah subhanahu wataala ya saka ma waɗansu abokai guda biyu wannan abokan guda biyu bana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi da shi da Abubakar sahibu kuma nazala to dan sun yi masauki bil birri da hali nagari sun matarawaha bayan sun dan huta kuma zuwa wani lokaci sannan suka ci gaba da tafiyarsu fa abla amman amsa rafiqa muhammadin don haka duk wanda ya waye gari a matsayin aboki ko amini na annabi muhammadu to wannan ya zama ya samu babban rabu liya'ni bani ka'abin makana wannan bayar allah yar kabilar da ake cin banu ka'ab shine yake cewa yana taya su banu ka'ab murna a matsayin wannan ya tasu wannan budurwa tasu wa maqadiha da kuma masaukinta ko mazauninta da suke bayarwa muminina da masu imani da marfadi wanda yake akan wato madakata ko akan hanya to wannan su ne baitocin kamar da bayanin gaba wannan baitoci daga ta wanda suka ruwaito a filin dalban akwai al'allama ibn kayyim aljauniya rahimahullahu ta'ala a cikin sabon zubarun ma'ar fi hadi kai libadin da yana hukun shafi hamsin da biyar ya ambaci wannan kisa. sannan ibn Katir a cikin sabon zubarun ma'ar fi hadi juzi na uku shafi ɗari da tamanin da tara shi ma ya ambaci wannan wato kissa sun mahatar da biyu wahidu bali hilwi kaya daga nan sai wahid abdulsalam bali a filin tafasa na farko cikin biyun nan wato wikayatul insani minal jinni wa shaitan a shafi na 34 na wannan littafin sai dai yana yi wa a samu bambanci wajen shafi din saboda wikaya an bukata da yawan gaske kuma duk bugawa ba mamaki a samun shafukan sun canza shi wahid abdulsalam bani ya kafa hujja da wannan asarin na nana asama binti abi a akan cewar aljanu su suka ba da labarin inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin waƙoƙin aljanu waƙoƙin su ne da muka kaga shi kai tsaye ya ɗauki wannan a matsayin madogara da ya hujja da ita don ya ba da labarin aljanu ne suka faɗi inda annabi yake wanda 'yan gidansa iyalansa ba su san inda abubakar yake ba ba san da annabi yake ba sun san dai suna tare sun ba gida tare amma a halin yanzu suna mace ko suna raye suna ina ko suna ina ba su sani ba aljanu suka ba da wannan labarin ina hujja ita ce wannan ruwayar da muke karanta da ke gaban kenan a wannan ruwayar an faɗi magana da aka jingina ma aljanna ko haka gata wannan baitocin da wannan kissar da ta bayar to amma maruku menene hujjar da ta sa aka ce mai wannan labari aljani ne shubuha ce ta kawai ba a ganin mai waka kurin ana jin muryarsa shi kenan dalilin da yasa aka fito in ba aljani ba waye zai irin wannan amma babban malamin hadisi muhaddithul athar muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a cikin takhariji da ya ma wani littafi mai suna fiqhu sira wanda asalin littafin a shek muhammadu al-ghazali ba wancan gazalin babba fitacce wanda aka sani ba an gane ko mawallafin iya ulumuddin ba shi ba wannan gazalin mu'asir ne ya rubuta wani littafi suna littafin fiqhu sira muhammad nasiruddin al-albani ya ɗauki wani littafin ya bi shi daga farkon har ƙarshensa ya yi hukunci akan hadisan da ke ciki to cikin hadisan da marubucin littafin ya kawo hada wannan kisar da muke magana a kanta asarin na na asama'u amma ga hukuncin da albani mai isnadin hadisi ce isnaduhu mu'udal isnadin hadisin mu'udal ne ma'ana mai rauni ne ruwaya mu'udala ruwaya ce wanda ba a hujja da ita dan mai rauni sannan kanaman ko da isnadin wannan hadisin ya inganta ba fa hadisin manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wa sallam hadisin na na asma'u to amma da ya inganta zai yi wa ai hujja da shi domin yana da hukuncin marbu'i tunda hukuncin da ke ya dangana da manzon Allah dan kanshi aka yi magana duk da ba shi yayi ba amma dai isnadin hadisin tun farko ma dai mun ji bisigati ta'alil ya fara bisigati tamrayu ya fara yace hujjatu an azama din albani yace hadisi ne mai rauni qultu sai na ce wa ma'anahu aidan ghayru salihin bayan isnadin hadisin yana da rauni. to ai ma'anar hadisin ma ba mai kakkiya bace da za ta zama hujja li tahqiqi jinniyati hadha sha'ir bi mujarrad adam ru'yati a cewa e eh, ɗari bisa ɗari yankan shakku wanda babu ko kwanzo cikinsa ba zato ba ya zama hujja a kan cewa a eh, lalle mawakin nan aljani domin ina hujjar da ta nuna aljani ne hujjar kawai ita ce ana jin sauti ba a ganin mai sauti kaga wannan zai ne da magalabatul zan ala annahu qad yakunu min al-jinn amma dai ba alal islaki ba ba alal yaqin ba wala wajha min hadis hadith yu'rafu bihi annahu min al a siyaqin hadisin babu wani wata gaba da za ta nuna cewa lalle mai wannan murya aljani ne babu wata gaba a siyaqin hadisin tuna haka fasaqad al-ihtidaju bi hadha al-hadith ala dalika min al-wajhayn da ta bangaro guda biyu bangaren rashin hujja akan an ji sauti ba a ga mai sauti ba da kuma rashin hujja akan a siyakin larabcin hadisin jillolin da aka wato saka a cikin matanin hadisin babu wata juna da za a makale da ita a matsayin hujja da ke cewa wannan sauti hakika na aljani wannan ɗaya ce daga cikin irin maganganu da ake jinginawa ga aljani ta ɓangaren ilimi in ko ta ɓangaren bara da kane ma ai kowa nan a cikin zai iya faɗin ya ji ana cewa kala aljanni ne kala aljanni ne kaza ya sha jin wani ayyayen kunna ya girma kaka a firar bakin titi a firar teburin mai shayi kawai a sha ci faɗi a ce aljanu sun yi kaza aljanu na yin kaza aljanu na yin kaza an dayin wani amma a bangaren dai a ilimance to ga irin nakalin da ake samuwa da kuma nakali da ke biyo baya mun ji magana ɗaya ga ta biyu nan akwai addator al'ashkar marubuci ne da yake marubuta na cikin addinin musulunci a wannan ƙarin namu da muke ciki ba daɗewa ya ba ƙarnin mu guda shi kuma amma ya ciro kawo maganar wahab ibn munabbi abin da wahab ɗan munabbi yake cewa yace aljinnu ajinasun aljanu jinsi jinsi ne kun gane amma khaliful jin fahum ri'un la ya'kuluna wa la jarabuna, wa la mutuna, wa la Ya yace wai aljanu dan a yana so ya gaya muku jinsi jinsi jinsi jinsi irin na aljani to zai fara bayanin jinsi na farko yace akwai aljanu zalla aljanu abajan aljanu tsagaran aljanu ko asalin aljanu yace wasu iska ne haka ba sa ci ba sa sha ba ma sa mutuwa ko ma sa hayayyafa da Allah ku kalli wannan magana magana ce da yake yi kan aljanu don Allah idan muna tare da wannan mai magana ya halatta mu tambaye shi ina aka samu wannan hujja ko bai halatta mu tambaye shi ya aka yi ka samu wannan bayanin da wannan sharhin da muke ji a wurinka da ka ce aljanu jinsi jinsi ne mun ji mun yadda da wannan annabi ba ce wani jinsi jinsi ne amma annabi ya gaya mana jinsi jinsin da shi ya faɗa kai naka da ka tashi bayanin naka jinsi jinsi ka wa ko khalisul jinni kake iska ne tunda iska ne ba sa ci ba sa sha ba sa mutuwa kaga iska ba ta ci ba ta sha ba ta mutuwa ko kuma sannan wala ya wala duna ba sa haihuwa kenan tun asalin halitta Allah ya kirga nau'i adadin irin waɗannan aljannu da suke khalidul jinni kuma iska ne Allah ya yi adadin lokaci guda ba daɗi ba rigi kuma suna nan fitur har abada la ya mutu yanzu a ƙarƙashin layin mutu da ɗin shi ba shin cin karo ga alƙur'ani mai girma Shin da ƙur'ani ya yi ilahi ya yi kuma baki ya ce kullum na wasu zai ga filmu iblis kansa uban aljanu sai da ya roƙi allah a ban rayuwarsa sannan aka bada dajin ya mu ku ga irin magana kenan yanzu ga mai ilimi ne a cikin addini ya yi wannan magana Allah ya tsawara wa minhum yake daga jinsin aljanu har wa ajanatu akwai waɗansu jinsi jinsi ya akuluna sun suna ci wa ya tarbuna suna sha wa ya tawaladuna suna ya haihuwa wa ya tanasahuna suna yin aure wa ya mutuna kuma su suna mutuwa wa'annan jinsin na biyu sai ya fassara su kala yace wahiya hadhihi sa'ali su ne irin waɗannan macizai walhul da fatalwoyi wa ake bahu zalika da makamantan wannan wannan magana za ku zame ta rubuta kamar da na kwafota a tilitafin a doktor ahmar doktor ashikar da suna alamun jinni wa shayatin shafi na 28 littafi ne ana samun shi a kasuwa normal ba da wahalar sa yan muna so duk abinda aka rubuta a wani littafin aka ce an ciro a littafi za ka je ka nemi littafin ka duba shafin ga shin da gaske ne a can aka ciro magana ko ko ƙarya aka yi to ne ce wa mizulu kwatan irin wannan maganar ko wa mizulu ƙaulu wahidi malik ba ba shi kuma wahidi malik da ya zo cikin littafin zawai tsaya sai ce aljinnu rihun aljanu iska kasan yana da ra'ayin shigar aljini jikin ɗan adam in ko za a ce aljini zai shiga ɗan adam jikin ɗan adam to dole sai an samu ma aljini siffar da hakan za ta yi wa gare shi ka kai da aljini iska ne dan an tsina shiga jikin da akwai matsala ne iska kai inda ma ta shiga jikin ka za ka rayu na gaba wata jayayya amma matsalar ita ce shin wane ne ya gaya muku aljinin iska ne nan inda gizo ke saka ki ko ku ne ko kuka fahimci haka da kwakwalwar kanku da molanka sannan wajisimul insani bihi masam jikin ɗan adam kuma yana da ƙofofi yana da kafofi na ga dan an ce iska ta shiga amrun mutawakka amrun mumkin ko ba haka ba amrun gairu mumtaniya abu ne da zai iya yiwuwa iska ta shiga duk inda kofa take in kana son wannan magana ta wahi ka je ka samu wai kayatul insanin din wa shaitan dama ita littafi ne karami ba mujalladai ne. a shafi na 67 har wa yau maganganun ke son kawo yanzu mun samu na mutum biyu za a ƙara kawo wata mai kama da ita sai a haɗa duka a masa hukuncin da ya dace wani kala aibar har wa wahidi ya ciro maganar wani daban mislahu kwatankwacin irin wannan maganar da cewa da ke cewa wato aljanu iska ne ko kaza ne sauransu waye wata magana wadda ta birge wahidu har ya kwafo a sa shine a sheikh muhammad alhami ike ta idza kana aljinnu ajsaman latifatan lam yamtani dukhuluhum ajsam ajsam al-insan idan dai har aljanu sun kasance jiki ne mai raushi tamkar iska din da aka faɗa latifa adtaman latifa jikuna ne masu laushi to ai ba zai yiwu ba wani abin da zai hana shiga jikin ɗan adam wannan magana tana shafi na hamsin da shida na wukati na sanin jino shaitan har wayo akwai daga alƙali abdulgabbar alhamdani shi ma ce idza sahha ma dalalna alaihi min rikati ajsamihim idan dai hujjar da muka kawo ta cewa jikin aljanu mai raushi ne in wannan magana ta inganta ta zaki bai jazama ba suke in dai ta inganta cewa eh jikin aljanu jiki ne mai raushi mara ƙarfi tamkar iska ɗin da ake magana wa annahum kal hawa kuma fito ƙararai faɗa ya ce in ya inganta ta zo aljanu halitta ta yadda ka san iska lam yamtani dukhuluhum fi abadanina ba abin da zai hada shiga shiga cikin jikin mu da Allah idan iska ne idan Allah da ya halitta aljanu ya ce mana jikin su kamar iska yi wa ma zai tsaya na bata lokaci dan an ce suna jika cikin dan adam wani abu ne za'i mumkin amma matsalar da ni da kai da su masu wancan maganar babu wanda yake da tabbas a kawo mai ƙur'ani ya dafa kamar yadda bahaushe ke cewa ya rantse cewa abin da yake bari haka yi zai ya rantse ya koko da sauransu Sai don da sauransu ya zai gina mu akan ya gina addininsa akan rato ya zai ba da fatawa akan abin da bai tantance ba kuma wayan matsa mashi sai ya fassara mana yadda addini yake akwai wani wanda ya tilasta maka sai yi karin bayani akan yadda halitta abin jiki kukuta aka yi kawai ka yadda akwai ka yadda akwai ka yadda da hikimar da Allah ya don danke ya halitta su ka yadda cikinsu akwai na kwarai akwai na banza ka yadda cikinsu mata ne da maza suna haihuwa suna rayuwa suna mutuwa ka yadda wanda ya na kwarai a cikinsu bawan Allah ne mumini salihi dan aljanna ka yadda wanda ya matal a cikinku kafiri ne kangarare ke ɗani ne lalatacce ne in ka ba da wannan haƙƙin janibin azumin ka mun shafin kawai ya fata a tashi ba ka da matsala ba amma ka rika ƙoƙarin kai sai ka san haƙiƙanin wani zai ce maka ga irin tsawon ga irin girman ga irin su ga irin da suke yi ga yadda suke suna saduwa da matansu ga yadda ake karatu wa ya sa ka kuma ina kake da hujja da za ka kara kanka in wannan halaka a baki ka ga ka tafi karambani garin karambani ka halakar da kanka ka kai kanka ramin da baka iya fito da kanka domin kana bayanin da za a tirke ka ka kara kanka a bayanin sai dai sambatu sai ka maka mai sai kun bar baki lafiya sadaka karambani ne kwarai da azarbabiya mutum ya rika tsoma kanshi a inda shari'a ba ta sa shi ba addinin musulunci sauki ga zai in ga tsanani kai ka kawo ko wani ya kawo maka kabi ka yadda akwai zanu an sallamu taro kawai shi ke nan a yi gaba abu amma kun ba ka yadda akwai aljanu ba to kafiri ne kai don kare ta aya ka kare ta Allah ka kare ta manzan Allah da ka ce ba su to ka fita in dai da gangan kafa da wannan magana ka fita da'ira kharijun anta anil milla amma ka yadda ya suke kace ban sani ba kala ka huta yau wallazi li ma ba mu zo nan ba kan hawa sai ce kultu ka karin bayani ko tsokaci da nayi masail jinni mas'alolin aljanu gaba ɗayan su duk wani bayani da ya shafi aljanu إنما تحل بطريق الوحي الإلهي الثابت أنا ورور wannan muskila ne ta aljanu da wahayi na Allah tabbatacce nan ce wahayi na Allah tabbatacce ya haɗa da alqur'anin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la bi tahri ba ta hasashe ba warrajin bilgadi ko lalabe a duhu ba wa mahadal akal ko kuma tsantsantsar hankali da tunani kawai wani shi za a warware matsalar aljanu ba a yi haka fa qawlu ibn wahab da aka magana ibn wahab da yake cewa fa amma khalisul jinni fa hum rihun wai tsantsa aljanu su iska ne har zuwa karshen abin da ya faɗa mun riga mun gabatar da maganar ta والذي لوحيد بالي الجن da domin shi wahid abdulsalam bali ya zai cewa aljanu iska ne wallazi bi ghairihi ma min ladabati ajzamil jinn wa ma fi ma'anaha da dai irin wa'annan maganar zikin gawa jikin aljanu jiki ne mai taushi jiki ne mai raushi na haka ko ina ta iya kutsawa wanda har shek abubakar mahmud gumi ya faɗi wannan maganar a cikin tafsirin sanarul da adhan ya ce aljinnu a jasadun latifa in allah ya zo haɗuwa ta gaba in Allah ya ba da iko za ku ji inda asalin wannan ra'ayin ya fito ra'ayi ne na mu'tazilawa ibn hajar al-asqalani ya faɗa ga cikin majmu'a cikin cikin bari in Allah ya so lokaci na gaba zan kwafo wannan magana zo da ita da shafuffukanta yanzu na iya tuno da ita ne na tabbatar da kuma da na karanta ta kuna na bashin nuna wajen da take insha Allah magana ce ta mutu zulawa a cewa aljanu iska ne aljanu jiki ne mai taushi don kawai a kare yiwuwar shigar jikin ɗan adam illa iya to sannan sai nake cewa wa ma fi ma'ana da duk zancen da yake cikin irin wannan magana ta koma jihar hujjar ba wata hujja da ta tsaya akan wannan magana la shar'an babu hujja a shar'ance wala aqalan ko a hankalta ma babu dalili iz laysa li ahadin duna al anbiya alayhi salatu wassalam an yaquma awla jinn bil waqti wa tahlil babu wanda ke da iko inda mutum ba annabi ne daga cikin annabawa ba da zai zo yana fasara maka aljanu kaza ne yana baka sifa aljanu yana baka halin da suke ciki sun kaza sun kaza babu wanda ke da iko akan ka sai wanda ya sa ma shi karan bayan وخصوصا أن ظاهر ما ذهبوا إليه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما دك أنك تتكلم وين مغنغن سنسا أنفسر دع النبي ما الجنة sun riga mun karanto hadisin ko ga yana za a maimaita don ma kamanta a tuna maka فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون akwai ya yadi runa hawa akwai ɓangaren aljanu waɗanda suke da fukafukai suna ninkaya a sararin samaniya wa sinfin hayyatun wa ɓarin akwai ɓangaren jinsin aljanu wanda kunamu ne da macizai wa kun ya hullu na akwai kuma waɗansu ɓangaren aljanu yan mobile ne su sauka nan su tashi a nan haka annabi ba su su ya tsaya a nan kai ina ka samo dalilin muci annabi da bayani ba Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi taqullah وقال الحافظ بن حجر الأسقلاني في الفتح إسناده صحيح وأن حديثي إن قلتتني إسناد زنجي ابن حجر الأسقلاني أتم فتح ولم يقل إن sinfan minhum rihun annabi ba cewa yayi wani bangare na jinsin aljanu ya ne ba au awalan au annahum la yaquluna au la annahum yaquluna au annahum la yaqulun wannan ladin ta ta gaban au babu ita au annahum la yaqulun ko kuma annabi ce wai ga wani jinsi da ba sa ci ba sa sha ba sa mutuwa ba sa kada annabi bai hudu wannan magana ba karambani ce kawai hujja ta gaba wa annabi abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika qasamtu allahumma inni a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta anta billani an tudillani anta alhayyu alladhi la yamutu wal jinnu wal insu mutu annabi ya kullum baki gaba da mahalli shahid shine wal jinnu wal insu yamutun kai ibnu munabbi ka ce akwai wani bangaren aljanu da ba sa mutuwa amma annabi ya idlaki ya ce da aljanu da mutane suna mutuwa ko mu mun san mutane suna mutuwa tunda muna cikin su mun gama da su mun san wayan mun rayu da su iyayenmu sun mutu kakanninmu sun mutu kakannin kakanninmu duk babu su a duniya malamanmu yawanci duk sun mutu wayansu suna nan mun dai tabbatar da mutane na mutuwa aljinu ko da ba ma ganin su mun yi da magana annabi ya ce suna mutuwa kai ibnu munabbi da gaji akwai wasu aljinu da ba su mutuwa ina dalilin ka kuma wannan hadisin hadisi ne wanda yake cin sahihu muslim akan lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha bakwai wanda bai rubuta ban yana so ya iya rubuta dubu biyu da ɗari bakwai tuwanci sabin cin, fasarra hannabi, sai annabi ya sarraha ya fito karara. kuna a nan mautin jinni wal insi ya ce aljanu na mutuwa mutane ma na mutuwa ya wannan magana sake babu wani kaidi akasu ma alaihi ibn munabbihin wa man qalladahu sunkuyan abin da ibn munabbi ya faɗa shi ya ware wani bangare na aljanna ya ce su ba sa mutuwa ba sa ci ba sa sha ba sa haihuwa ba sa aure mu wannan bai gaya mana wannan ba Allah bai gaya mana wannan ba Da haka mun tsaya a maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tsaya ga annabi Muhammad na tsaya ga annabi Muhammad ko ba haka ba yawa na tsaya ga annabi muhammadu ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu ya ɗau babban bango manma da haka mun tsaya ga annabi muhammadu kuma ya ce baya taɗewa a duniya baya taɗewa a lahira wannan magana wallahi tallahi mun yi da ita ba ruwan mu da cewa wani maroki ya faɗe ta tun da dai ya samu wa baka muna tare da gaskiyar da ya faɗa mu ma mun tsaya ga annabi muhammad صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين